dandalin VOA. Dandalin VOA. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan lokaci. A cikin shirin namu na yau za ku ji tattaunawa ko kuma hirar da muka yi da malama Maryam Muhammad wata mai jagorantar wata kungiya da ke yaƙi ko kuma faɗakarwa akan shaye-shaye miyagun ƙwayoyi da ke kanan Najeriya ta yi mana bayani akan yadda wasu matasa da dama suke faɗawa ko kuma suke samun kansu cikin wannan hali na shaye-shaye da kuma yadda ake gane su da kuma ba da shawarwari ga iyaye da kuma matasan baki ɗaya domin kauce wannan muguwar tabi'a. Ku biya mu domin jin yadda hira ta kasance. Assalamu alaikum sunana Maryam Muhammad kuma na shugabantar wata kungiya wacce take faɗakarwa wato akan wannan illa ta shaye-shaye na kayan sa maye wala Allah magunguna ne ko kuma abin da su yaran suka kirkira da kansu wannan kungiya kuma muna ce mata wato youth awareness against drug abuse initiative wacce tana ma da rajista kuma daga sunanta wato kungiya ce wacce take faɗakarwa kamar yadda nake kan wannan harka ta shaye-shaye idan muna magana harkar shaye-shaye wato abu ne babba mai kuma faɗi wanda a kullum duk iya shekarar da mutum ya yi a wannan fanni kuma yake karanta ko yake bibiya kullum sai ka samu sabon abu saboda a yadda kullum kake koyo haka kuma masu wannan harka kullum sukan fito da wani abu na sabo mafi yawanci akan yi tambaya cewar wato ne ike sa yaran nan shaye-shaye a gaskiya ba za ka iya cewa abu guda ɗaya ba saboda abubuwan ne ke kuma akwai inda muka sani akwai inda mu sani ba akwai inda hankali zai ɗauka akwai inda hankali ba zai ɗauka ba wani ma idan ka je abin ke saure maka sai ya baka mamaki to muna magana ne wasu suna ganin cewa akwai wato baƙin ciki da kuma rashin aiki yi sannan wato wani kuma yakan yi magana ne akan wato rabuwar iyaye kuma mutuwar ɗaya da cikin iyayen wani agoli ne shi ko kuma auren ne ma mutu kwata-kwata ba shi gatun ko ba shi gatar ko ya rasa inda zai fada wani yana hannun ko kakanni ko yan uwa wato babu dai kula tunda mun samu wani ɗan shekara hamsin da bakwai da ike magana cewa iyayensa sun rasu yana shekara bakwai aka kai shi hannun baffansa daga shekara bakwai nan ya fara shaja har yanzu yanzu shekara hamsin da takwas ko auren fari da kuma ba abin da baya sha to idan muka yi magana ta wannan sannan wasu suna ganin talauci da rashin abin yi to kuma mukan samu waɗanda kuma gata ne ake suka su idan kuɗin ya yi yawa sai su rasa ne za su yi daga nan kuma sai a fara tunanin ya za a yi ma mu kashe wannan kuɗin mu ji daɗi duk wannan harka tana sawa kuma sannan mukan yi magana wato abokai da ake faɗa ko kuma mata ko kuma ga matan aure ne tun da yanzu abin ya kai ga su to su kuma za su ce bakin cikin mai gida da kuma bakin cikin yara da kuma yau wato talauci din da da yan mata kuma za su ce su da ba su da ba su samu maza ba ko kuma samarin ke saka su wanda a gaskiya ne mun samu wato yawanci mun samu kesu da yawa inda samarin ne suke koyawa yan matan wannan harka ta akwai wanda kuma za ka ga kawai shi kuma jin daɗi ne kawai tun da akwai wanda na samu yake cewa shi kawai wato akwai wata ɗabi'a ta masu wai da la'asar idan ta yi sukan ɗauki wanka mai tambaya menene ɗaukan wanka wai su yi wanka su yi kwalliya kawai su sa turare su zo suna taka haɗe suna kwambu to wannan ne shi ya ba shi sha'awa shi ma ya koya har yadda ya wannan harka ta shi akwai wanda yake magana cewa shi kuma kawai ido wato ba abin da yake so illa ya dinga kallon furanni to idan ya je karkashin wato bishiyu furanni din nan da la'asar duk sakaliya idan ya gaida tsuntsaye suke ya wato dai halittar ubangiji kowa ya kai ya kawo wannan iska sai ya dinga jin daɗi sai ya dinga tunani da ma shi ne yaya suke ji nan ya fara harka ta shafi shi sa nake magana cewar wato kowa da abin da yake saka ba za ka ci lalle lalle ga guda ɗaya sai dai a ci mafi yawanci ga abin da suke yake saka su sai a za a yi maka gane yaranka suna yi ko kuma yaranka na ko yarinya ka sani akwai hanyoyi da yawa duk da dai wato suka suna da dabara suna da wayo domin su ga cewa sun ɓoye ba a sani ba mafi yawanci za ka gani wato idan daga kafo ne ko na za ka ga ɗabi'a yaro ya canza ko yaro ka yarinya nufi na duk wanda yake wani harka ɗabi'a a za ta canza in da yaro mai kunya ne zai zama ba shi da kunya in da ba iya kallon iyaye gaya musu magana yanzu so yake ma kamar ma ya bugi kare duk wannan ko kuma ka ga yaro in da sai bai damu da ya dinga sa turare mai ƙarfi zai yanzu zai dinga sakawa za ka ga duk wasu sannan idan ka kan biye jijiya shiga ɗakin a nan wani sa'in za ka dinga ganin kwala biya danganta da abin da yaron yake amfani da shi idan sholushan nan ne to za ba za ka raba shi da leda fiye wata ko tsumma ba da za ka samu haka sannan mafi ala za ka ga cewa abokan da yake harka da shi ko kawayen da take harka da su canza in dama ba tun asali dama abokan banza din bane ba za ka ga nashi na gari bai cika san harka da shi ba fiye wayansu na daban wanda ko gaisuwa ne zaka ga a fusuge ake gaida mutum wayannan ji yana nuna idan karatu yake zaka ga cewar harkar karatunsa ta sauka wato grade ɗinsa ko kuma in ce kokarin da da ake yi yanzu babu shi wani sa'in ya dinga gudun makaranta kenan sannan ga abu mafi wanda ya kamata a sa ido akan wato yawan bacci bacci bacci da kuma karya. shi wanda yake harka ta shashi a la kulli halin sai ke karya domin ya samu a bashi kuɗi ya amfani da wannan sannan in suka cika gaba suka yi ɗauke ɗauke in da ɗanka baya ɗauke ɗauke kaga yanzu yau ka san shi da kaza ko ce fara bincika a gaskiya yana ɗaya daga cikin abin da yake yi sannan zama ka neme shi ka rasa kaga yana fita a lokutan da da bai samu fita ba ya kai wani lokaci bai dawo ba ko ba ta dawo ba idan ya dawo kuma baya so ya raba mutane so yake matsa saboda baya so a gane ko a juwarin abin da yake sha to duk wannan yakan sa don haka yana da iyaye su fuskanci ɗabi'un 'ya'yansu daga ɗabi'un 'ya'yan mutum ne zai fara gane ah, a ɗana ta canza ko ba ta canza ba sannan lokaci lokaci ka dinga samu kana zama da su wani sa'in daga maganar da suke furuci za ka ga idan da can wato yakan yi magana ne sai ya tauna ta yanzu zai zama to baya tauna magana akwai dalilai da yawa ko in ce akwai hanyoyi da da za a gane amma saboda lokaci da zai bari sai lambari a haka hmm. kuma kamar yadda na faɗa kullum su ma dabara suke fitowa da ita idan an gano cewar wance sun gano cewar an gano kaza din to sukan nemi wani hanya da za su rufe shi ko su canza don haka mm. kullum yadda suke fito da sabuwar hanya kai ba a matsayin ka uba sai ka fito da sabuwar hanya in muna maganar laifin waye kowa na yana da laifi iyaye suna da laifi saboda yanzu ya kai matsayin da ba ma san laifin 'ya'yanmu yanzu 'ya'yan su ne iyaye mu kuma mu ne ƴaƴan mm. yaro idan ya zo kana magana ko da gaya maka aka yi aka ce maka ai yaro na kaza ko yaro na kaza ba ka san laifi sai ka fara faɗa in kuma ma a cikin gidan ma ya zaman ma ana yi ma ɗauka sun ma ba mata ba iyaye mata kin san yaro an gaya miki kuma kin tabbata ani ba ki san uba ya sani saboda kin san uba zai ɗauki mataki ko kuma sai ki dinga cewa ai shiru ai shiru kada kuwa ma a yi ballan ta inda ki ja kacce kike min da hariya to menene a cikin inda za a samu yaran ka lafiya to wannan shirin da muke shi yakan sa ta tun abin yana karin da za a iya dakalo kanshi ya zama to ya fi karfin mu mm. sannan muna maganar mutanen cikin gari mun san mutanen nan da suke sayarwa da yaran nan abubuwa duk da suka sha abubuwan da basu su yi suke da su suke kirkira dan ne isa ba za a yanke hukunci a kama wannan mutumin a mika shi ga hannun hukuma ba an san kwangaye kwangaye inda suke shiga suke yi me zai hana a matsa masu wannan kwangaye ko su gina ko su siyar ya kamata mutane sa ido sannan daga gaskiya an san cewar akwai talauci ka san wannan yaron watakila da yana da jarin dubu biyar yanzu ma dubu biyar din nan ake nema amma ana kishin a bashi dubu biyar amma mutum zai je iya da miliyan ɗaya a wani abu na daban saboda haka mu ma kuma muna da wani abu cewar tun da tsarin ba naka bane ba wai jifa in ya tashi da daga kan gidanka to kai da ya fada kan gidan kuwa in ya juyo da gudu da gudu wallahi ya fado kan gidanka saboda yaro ɗaya sai ya tada anguwa duk wannan yana ɗaya daga ciki sannan ita gwamnati ai rashin aiki ne wannan eh gaskiya akwai rashin aikin yi in ya kamata ta sa ido sosai kuma ni na fi karfi ga ta sa ido a guraren da ya suna ko suka yi suna wajen wannan haka je in ka ne za a yi in ma ne za a yi idan aka ɗauke nan ba ta garin ta shine ko ne ke zama daidai amma dan ba ta bada aikin yi ba ta garin nan suna nan wannan abu duk aikin ba za ne ba su ba illolin shaye-shaye yana da yawa yana taɓa lafiya yana taɓa zamantakewa yana taɓa duk wani reshe na rayuwa maka ɗauki lafiya ko maganar da ake ta wato ciwon nan mai karya garkuwar jiki wato HIV ai shi ma shan kwaya yana sa mutum ya samu da wannan cutar likitoci sun tabbatar da haka mutum zai iya shan kwaya ya sha abin sa maye ya fita sun saye abin da zai samu wannan cuta idan muka duba tana taɓa hanta tana taɓa kwakwalwa sau nawa za ka ga yara cewa da lafiya kalau amma yanzu sun zama ma haukata suna bin titi saboda kwakwalwa ta jiyo, ana shan shailushe ba abin da ba a sha ana shan su kudari ana shan kashin kadangare ana shan kinkesu duk wani abu ma idan ka ji sai su ga cikin ka tashi duk mutum ya sha kwakwalwarsa ko a sha maka wannan maganin sauro maganin sauro na fesawa su fesa shi a cikin ruwa ta sha in na faɗa maka abin da suke sha za ka yi mamaki kar kamar manyan nake kirkirar su to idan ka duba za ka ga cewa duk wani na taɓa lafiya sannan karan kansu sannan ba za ka sun zama to ba su da amfani a cikin jama'a ba abin da suke iya yi saboda daga bin gindin sha sai bin gindin sha sun sha abu suna ta maye daga bacci sai bacci wani abu za su iya yi saboda haka duk wannan an mutum yana da iyali dole iyalin ka ta gudu ƴaƴanta su kyamace shi akwai kyamata akwai illoli da yawa na shaye-shaye ga kawo fitini wani san idan suka birkice a unguwa kowa sai dai ana sallama magariba shi da gidan sai rufe kofa in ka fita saboda za su farki za su yi saboda haka wannan abu ne da ya kamata a ce kowa ya shigo ciki ba wai mutum ba ya ne babba wanda kowa ya kamata ya sa